السلام والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة إلى جزاء الذين بوطن شعبان في في الدنيا sha a a yau insha Allah ta'ala a wannan wata mai albarka kamar yadda muka yi bayani za mu fara karatun wannan littafi wanda sabon littafi ne mai suna al-kaba'ir littafin al-kaba'ir al-kaba'ir littafi ne na imam al-zahabi al-hafiz abu abdullahi muhammad ibn ahmad ibn usman al-zahabi rahimahullahu ta'ala ya rayu shekara ta 663 zuwa ta 748 yana daga cikin manya-manyan malamai na duniya wanda suka ba wa musulunci gudunmowa da agaji babban littafin da ya shahara da shi akwai a siyar alamin nubala ko siyar alamin nubala na imamun zahar malami ne daga cikin jikajikan malaman musulunci na duniya gaba ɗaya wanda musulunci gaba ɗaya na alfahari da su allah ya jikan imamun zahar ya yi wannan littafi mai suna alkaba'il to me ake nufi da alkaba'il alkaba'il ɗinan jama'a jami'i ne na kabira idan ce alkabiratu ana nufin babban zunubi alkabira daga alkabir ne alkabir babba alkabiratu zunubi babba kamar littafin yana kunshe ne da bayanai akan manya-manyan laifuffuka da zunubi da bayan Allah suke aikatawa wanda kuma ya zama wajibi ne mu guje shi mu kuma ƙaurace masa babban manufar saka wannan littafi shine tsakani da Allah da yawan cikin wannan al'umma ta musulmi suna tarayya kuma suna musharaka a cikin waɗannan laifuffuka waɗannan zunubai da wannan mai littafi ya kawo kuma yawancinsu halaka halaka ce babba ga wanda duk zai wayi gari yana aikata wannan ƙazantaccen laifi ku shi yasa muka ga ba don komai ba don Allah ya taimake mu mu kubuta ko da Allah ya taimake ka kubuta da aikata wannan zunubai da za a lissafa to ai ka samu babban rabo ita kaba'ir shine dukkan abin da Allah ya hana a cikin alkur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ko kuma maganganu suka zo nan malamai magabata na kwarai suka yi magana akan haramcin wannan abin shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani in ka ba kaba'ira ma hauna anhu idan har kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hana ku nukafir an kun sayi'atikum muna kankare muku wato munanan zunubanku da laifukan ku wa nudkhilkum mudkhalan karima kuma za mu shigar da ku mashiga wacce take mai girma mai karamci a cikin suratul nisa'i a wata ayar ina kawo mana ayoyin da Allah ya magana akan alkaba'ir ne a cikin Qur'ani Allah ya faɗa yana cewa wallazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam bayan Allah na kwarai sune waɗanda suke gujewa manya-manyan zunubai da kuma alfasha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun a wannan aya din wallazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal wannan ayar farko ke idan sun yi fushi an bata musu suna yin afuwa a wata ayar kuma allazi ne ya shanibu da kaba'irar ismi walfawa hisha illan lamam inna rabbaka wasi'ul magfira waccar a cikin suratu ashura wannan kuma a cikin suratu annajam manzo Allah yi bayani a cikin hadisi cewa akwai laifuka ko kuma wasu ibadu da mutum yake aikatawa suna kankare masa zunubi kamar da ya zo a riwayar imamu ahmad da Imam muslim manzo Allah ya ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir salloli guda biyar ya koyan uwana خمس صلوات الصباحي الظهر لا أثر مغربا إشاي daga juma'a zuwa juma'a wadda ake lissafi daga ramadan zuwa ramadan waɗannan kaɗe su gabaɗe suna kankare abin da ke tsakaninsu duk wanda ya sallar juma'a cikin jami'in insha Allah ta'ala idan wata juma'a ta zo ya sake yi kuma du ana kyautata masa zaton wannan juma'ar da yake yayi za ta kankare masa laifukansa da zunubin da ya aikata a wannan sati kaga ribar mutum musulmi kada ya kuskure juma'a ta kubuce masa kenan sannan sallolin nan guda biyar da muka lissafa kowace sallah tsakanin yan uwarta in dai an yi ta a daidai to tana kankare zunubi ita ma sannan daga ramadan zuwa ramadan yanzu saura mana kiris mu shiga cikin watan ramadan ko to shi ma duk zunubin da muka aikata tun wancan ramadan din zuwa wannan ramadan zai zo insha Allah ta'ala matukar mun yi ramadan din mu a daidai kuma Allah ya karba muka sake yin wani ramadan kuma yanzu Allah ya karba to zai yafe mana zunuban mu da laifukan da muka aikata kaga wannan masha Allah tabarakallah ba karamar ribar ce ga musulmi da zai lazanci wannan ayyuka to anan gurin kaga washi wato wajibi ne mu gane me al-kaba'ir din mu gane me manya-manyan zunuban don mu ainihin wato guje musu banza Allah ya yi bayani a cikin wani hadisi ingantacce wanda za mu dokansa ishanibu asaba al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa su ne al-mubiqat masu dilmiyarwa daga cikin manzan Allah ya ce akwai ashirku billah shirka to wannan hadisin da annabi ya ce asaba al-mubiqat to suna cikin al-kaba'ir manya-manyan zunubai ashirku billah shirka da Allah wasihir da sihiri za mu yi bayani a kan shi nan gaba wa katlun nafsi da kisan kai allati harrama Allah illa bil haqqi rai da Allah ya haramta sai dai an kashe ta da gaskiya wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya shi ma yana cikin kaba'ira za mu yi bayani shi ma a kansa wa aklu riba da cin riba masu mu'amala da banki da ruwa ana zuba musu kudin riba suna cinyewa kuna aikata kaba'ira wattawalli ma zahar da juya baya ranar gwabza yaki tsakanin musulmi da abokan gaba wa qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin ƙazafi ga mata katangattattun mata gafalallu waɗanda sun rafkana wato sun gafala an ce gafala anan abin da ya shagaltar da su kawai ibada ba ruwansu da komai sun ibada da bauta Allah to wani ya zo ya mata kazari kamar irin wanda suke ce ai waɗannan masu sa hijabin ai su ne mazinata ai in ka ga mace mai da niqabi to munafakar kenan akwai waɗanda suke faɗin irin wannan kaga kazafi ne wannan nishadi akaram kallawa ya za a mai sa niqabi da niqabi da hijabi ta zama ita ce mazinaciya ita ce ita ce munafuka kaga ai wannan faɗa ne da addini hadisin bukhari ne da muslim ya rawaito shi to wannan hadisin kenan yan wana gaba ɗaya na magana ne akan alkaba'ir da sauransu wannan kamar mukaddima ne abu na farko malam yace ga waɗanda suke da littafin inda zamu fara alkabiratul ula babban zunubi na farko ashirku billah shirka da Allah babban zunubin farko shine hada Allah da wani wajen bauta jama'a me shirka shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka kai wa Allah kishiya alhali Allah ne shi ya halice ka kamar ya kai wa Allah kishiya wa yake bayarwa wa yake hanawa wa yake bada haihuwa Allah wa yake bada arziki Allah wa yake saukar da ruwan sama Allah wa yake rike ruwan sama Allah wa yake bada mulki Allah wa yake kwacewa Allah komai kuna cewa Allah Allah kun ga waɗannan ayyukan Allah ne wannan ce ke ne Tauhidu rububiyya ka yadda Allah shi yake waɗannan to abu na biyu shi tun da ka yadda shi yake yin wannan abubuwan to kuma wajibi ne shi kaɗai ya kamata ka bautawa kakka yadda ka bauta wanda baya iya waɗannan abubuwan wannan yadda da wannan bauta da za ka yi saboda shi waɗannan ayyukan da ke cewa Allah Allah Allah ne wannan shi ne ake ce da shi tauhidul uluhiyya an gane bambancin tauhidul rububiyya ka yadda halitta Allah ne ciyarwa Allah ne azurtawa Allah ne ba da lafiya Allah ne halittar sama Allah ne halittar kasa Allah ne wane ne Allah ne komai wannan ifradullahi ta'ala bil khalq ta Allah tabaraka wa ta'ala da halitta to tunda shi kadai ka yadda yayi wannan halitta to kuma shi kadai ya zama wajibi ka bauta masa yadda da wannan belief din wannan shine ake ce da shi tauhidul uluhiyya to akwai na uku kuma tauhidul asma'i was sifat ta Allah a cikin sunan dakinsa ka yadda sunan Allah shi fi na kowa ko da ya yi tarayya da wani a cikin wannan sunan to nasa ɗin ya fi na kowa ka yadda sifa in dai ta Allah ne to ba wanda yake da irin wannan sifar in ba Allah ba ka yadda to wannan shine ake cewa tauhidul asma'i was sifati to jama'a shirka shine kishiyar wannan abu gaba ɗaya ka ajiye wannan abun gefe ko dai ka ƙi yadda Allah shi ya halittar ko kuma ka yadda Allah ɗin shi ya yi halittar amma kuma kana bauta masa kana bautawa wani Allah yanzu misali waye mai halitta ba Allah ba ne? dukanmu aka ce mu bayan Allah ne shi yasa aka sa mana suna abdu in huwa illa abdun an'amna alayhi haka Allah ya ce akan annabi Isa saboda wasu suna cewa dan Allah ne ko kuma suna cewa Allah ne yan trinity kenan Allah ya ce bawa ne muka yi mai ni'ima manzon Allah ma dan kada wani ya zo ya bauta masa sai Allah ya ce shi bawa ne ko a tahiya ma cewa kake abduhu wa rasuluhu ka da manzon Allah bawa ne na Allah kuma manzon Allah ne sannan kuma Qur'ani ma haka ya ta faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سيتي سبحان الذي أسرى بعبده ما بعبده دباوسا أتما سيتي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كما كبني با باواني كما شي بشر إنما هو بشر qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ga ya musu ni mutum ne kamar ku ana mun wahayi amma bambanci na da kenan yanzu duka mu bayi ne in an ce akwai bawa to akwai khaliq abdu to dole a samu khaliq nashi wanda ya halice shi to waye yake yin halittar shine Allah to yayin da ka danganta wannan halitta din ga wani Allah to ka zama mushriki ka zama ya sa wannan tsinannen mutumin da ya zage manzon Allah wannan dan dariƙa sunansa Abdul Iyas kaga cewa ake Abdullahi ko ina ina so ku fahimci wannan saboda lokaci yi da mutane kamata ku gane gaskiya me ma'ana abdu bawa ko me Allahu Allah ko Abdullahi bawan Allah Abdurrahman bawan Arrahman sunan Allah ne ko ba ka bane huwallahu al Al-bari, al musawwiru ko ba kamar duk sunan Allah ne ko الرحمن سنة الله الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عبد العزيز عبد الجبار عبد السلام عبد المؤمن عبد babu da sabani wannan dukkan bayan Allah ne to sai ga wani wai sunansa wai Abdul Iyas wannan tsinan nan zindikin da ya zo zagi annabi kuma malaman sannan duk da suka zo suka yi magana a rediyo suka ce ba ruwan su da shi ba tare sun san shi ya san su su suka koya masa aƙida na kuma yana nan a cikin littafi ku canja masa suna mana ku canja masa suna mana don ku gane ashe akwai masu bautawa wani Allah ashe wani malami yana iya kaiwa wani matsayi a ce da shi shi ma ubangiji ne kuma kun ji aya waƙoƙinsu ko sun ce sun ce malamin su Allah ne shehun su ma Allah ne to shi yasa babu bala'i irin bawa ya zo yi wannan yanzu kaga wannan tantirin mushriki ne ko mai zagi Allah ba ma dawo mushriki ne matukar ya mutu akan wannan bai yara wannan ba don mutane ne wallahi malam ka duba wani abu guda abu mai sauki da ya kamata mai hankali ya gane dan me zaka sanya sunan ka ce wai kai bawon wani ne ko ba babanka ne kasa ka ce kai bawon babanka ne ba ka zama mushirki dan ya nuna cewa babanka shi halicce ka to me yasa ba a yi wa mutane bayanin gaskiya me yasa wani ya je sallah a wani masallaci a cikin gari duk wanda yana daga cikin shirka tunda muna magana ne akan shirka dole mu buga misali ni ban yadda da wai karatu wun zo ja aya ce ba dole sai na buga misalin da za a gane yawa dan wani ka ja aya ka tabbai ya dauka ba da shi kake ba wani ya je masallaci yana sallah an yi sallah magariba an gama irin masallacin cikin unguwan nan sai ya ji an ce akawun iya su kafa sha daidai wallahi a garin nan malam garin nan fabar nan da ake ta wuce hankali allah nake biya maka duk wanda ku allah ya muke kuna dan nan gefe gefe dan haske haske galiban ba za ku yadda da wannan rashin hankalin ba wallahi inna ya su kafa daidai wannan na gaya muku wanda a gabansa aka yi a masallaci ya sallah ya ji wa'azukan da aka yi ne zo yake game cikin malam barin gama ni ne shaida da aka gaya masa sai yake tambayan dan uwansa da ya salla a wurin yace malam da Allah me aka ce ne ma in ya yastawa sha dai kamar yadda ake cewa fa a kawo salatin annabi kafa sha daya ko kafa goma to aka ce in yastawa daya ashe suna bauta masa a nan garin suna masa bauta suna bauta masa akwai mamaki dan sun zo sun ji annabi dai shi ya za muka faɗa muka ce duk wani wanda ya ce ba haka bane kuyo gayyar littattafan da suke karantawa ake koya musu a yi mana taro a kofar ma da a ƙone su amma don wani ya zo gidan rediyo ya yi magana ya ce kaza wallahi dan dai su kare mabiyansu ne kada su tafi wani dan rena hankali wajen cewa wai wai wai wai ba su da alaka da wannan ƙarya yake wallahi gashi nan a rubuce a littafi ai mun faɗa mun galibalance su in ba haka bane a gayyace mu a ce mu ɗebo ta mu muka wallahi sai mu ɗebo su mu su makaranta karanta wani ya sai zo tsare ta amma a zuwa shiga rediyo kawai a sai ya ta a zuwa ta karya wa mutane gashi a littafi wannan abu ina gaya muku da alu suna ne suke wannan abun a garin nan ina gaya muku da kun shiga uku masallatan kuma ya an rufe na rantse da Allah bi za su ce duk a rufe masallatan da a biya ne maƙiya Allah ne da mun gaya muku to gashi nan muna fatan duk wata ɗari ga Allah ka rugurguje ta Allah ka mata raga-raga insha Allah na ga kaman baka ji daɗi ba bayani da ne to shi Allah ya nan da kenan me shirka jama'a ka ɗauki aikin Allah ka ba wa Allah shi a garin nan akwai waɗanda suke zuwa gindin kabari suna bautawa kabari mutum ya je gindin kabari yana cewa bani bani haihuwa matata bakarariya ce ba ta haihuwa jari na ya kare yawa ne yawa ne yawa ne wallahi a gindin kabari suna nan ubbadul kuburi jewa masu bauta kaburka to shi ma duka sashi a cikin alkaba'ir manya-manyan zunubi bautar kabari shirka ne kiran wani Allah idan za a faɗi don babu mai kare wani sai Allah ko? ba mai kare wani sai Allah to yaya idan za ka faɗi za ka kira wani Allah so nawa yanzu mutane a nan in za su faɗi sai mutum ya ce shehu saboda mai an nuna musu shehu shine mai ba da kariyar in da an nuna musu Allah za su kira wani Allah duk ana kira ko da a kira shehu tijjani ko a kira shehu gadir ko a kira har shehu usmanu wa na mutum, ma sun dan lika masa yana samu to shi ma wannan bai halatta ba in ka faɗi ka kira sunan wani in ba Allah ba duk abin da ya same ka ya ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah na kware su ne wanda in musiba ta same suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar shirka a larabci literal meaning na ashirk wato shine ka hada yanzu kaga a larabci kaga wannan ba wannan da ba, idan na hada waɗannan na yi shirka ina fatan kana fahimta shine hada wani abu da wani abu technical meaning na shirka shine hada Allah da waninsa a wajen bauta amma literal meaning duk lokacin da ka hada wani abu da wani abu kai shirka yanzu waɗannan wayoyi ne ko ina ta ana fahimta ina yin haka ko in ce yana yin haka ya yi shirka ko ba ka bane ba kenan me shirka hada wani abu da wani abu amma a ma'ana ta shari'a hada Allah da abun bautarsa bai kamata halitta halitta a hada ta da mahalicinta ba ina fatan kuna fahimta so Allah shi ne yake bayarwa kuma shi ne yake hanawa, to bai kamata a zo a roƙi wani a ce ya bayar ko kuma ya zo ya hana ba da yawa akwai malaman da suka zo suka bautar da mabiyansu har zuwa cewa suka yi duk wanda ya je kabarinsu daidai yake da wanda ya je makka da madina yanzu wannan mutumin da aka zagi manzan Allah saboda shi yana nan harbuci a cikin littafansa cewar duk wanda ya haɗa kaya a garin nan ya gaya musu a garin nan lokacin da yake zuwa garin nan aikin muna da shi a rubuce a littafai duk wanda ya haɗa kayansa ya tafi can ya je senegal inda yake ya kai masa ziyara to daidai yake da ya je makka da madina haka ya gaya musu kafin ya mutu ai wannan mutumin alkawari ne masu ya ci uban duka a wajen Allah in Allah ya sa sai Allah ya sa an shi alkawari ne alkawarin Allah ne sa kullum muna gaya mutane ku ɗora mutane akan aƙida ku nisantar da su shirka yanzu kaga makka da madina wurin Allah ake zuwa ko ba ka bane sai kai kuma kai diverting mutane kace kace in sun je wurin ka kamar sun je ne me wannan kenan shirkar kenan ai shirkar kenan so lalle ne ya kamata mutane ku gane addini kuma kuna cikin ni'ima Allah ya muku damar da za a yi muku bayani ku fahimta mutum ya gaskiya ya dauke ta ba ruwanka da wane ne ya faɗa ko wane ne bai faɗa ba ko wane ba sa bi ko na abu yanzu lokaci ne da ake faraucewa mutane imaninsu kuma sharrin shirka mala za mu zo din mu karanta a nan da ku Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ka ji sharrin shirka illata duk wanda mutu yana yin ta Allah ya ce innahu man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi janna Allah ya haramta masa gidan aljanna shi da aljanna hai hata hai hata yanzu dan Allah mala an yi mutane adalci idan ba musu bayanin shirka ba tsakani da Allah yanzu kun gani a duniya ba wanda ya kai manzan Allah matsayi da daraja ko to ko manzan Allah fa bai halatta a je kabarinsa a bauta masa ba kuma ko manzan Allah ka ce ya fi Allah kayi ka shirka ka ce annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ka ce ya fi Allah annabi ya ce kayi shirka dan ya ce shi ma bawan Allah ne Qur'ani ma ya ce shi bawan Allah ne to ballantana wani mutum wani karan kadan ya tauhidi babin sababi ne mai tsauri kwarai da gaske Ina ce tsauri wato wato yana da yana yana da wato wani sha'anin da ya kamata a mai da hankali a kula in ba ka ba wallahi mutum sai ya zame ya zame ya fada duk layu da guraye da aka yi ta ba mutane layu guraye duk yana cikin wannan layin shirka layu guru ba za ka fita kasuwa ba sai an baka laya ka rike wayan za ka yadda ka san ana matsa remote control sai bit sai matsa ta to ya matsa sa'a kenan sai tafi don ranar da bai matsa ta ba in ya je bai yi ciniki ba sai ci haba da walakin ai ban taba ta ba ko kuma ban tafi da ita ba idan mutum ya gina katafaren gida malamin bid'a malaman gargajiya sai su zo su hada masa layu ya ce rataye da kaho da wani likkafa ne likkafa ne da wani zare zare ya rataye a kofar gidansa wai maganin wai barawo ko wai maganin kaza kaza sauransu kuma shi malamin da ya bada wannan kai da kaje ka gina gida ya baka kuma shi kuma barayi suke zuwa ya ba su fasa bango ba ya ba da an toshe kofa ba to sai ya ba wa barawan kuma da yajin gina yiwu sai dai ganshi a ɗakin ba ga dara ka sa a can ba to ba zai shigo ta kofar ma dai ka ganshi a tsakiyar gida tsafi ne ko kuna karetawa ba wani magana gaskiya ne ana yi yanzu a ƙasar nan kowa ya sani saboda bala'i a kudu nan ana yi gawa idan ta mutu gawa idan mutum ya mutu wallahi malam kida ake mata ana mata kida da kafarta take zuwa ta kai kanta kabari wannan mutane da yawa sun gani ko ba ka bane kware da gaske duk ba tsafi bane ana iya yi so wannan mutum da kake ganin sa duk abin da ya ga dama inda ya kauce ubangiji ne zai iya yi ka duba dai gawa ana kuka ya mutu ya mutu amma wallahi suka zo suka busa masa wata badujala suka yi kida suka yi kida suka yi kida wallahi malam sai ga tami yep yep yep yep kuma ta dire wani dan wani yake biya mun abokinsa wani kafiri dan uwansa ko uban shi ne ya mutu suna aiki da shi daga nan yake sai ya gayyace shi ce da Allah su je su yi bariyar ceremony da ake yi dan biki haka yanzu abun ne wani su a can suna yin biki sai ya ce masa to amma gaskiya mun kasan mu garin mu anan nan kudi ne ana tsafi za ka je ka ga abubuwa kakka yadda ka yi magana sai ce hawa wani kuma ni din a haka nake kana tsammanin ni ma na san ku matsafa ne ba ta ba haka ba ni ma ina dafa kaina ya je dan abubuwan da shi ma dai zai daidai gwargwado suka hawa mota suka kama hanya suka tafi da suka je kawai malam sai sai ya gagawa ta taso malam gawa ba ya kansa ba ya ce kai to mutum ne ka karfa ya sa hannu ya bake ta wallahi malam ya buge ta yana buge ta malam ta bani? aka zo ana ta surutu ana ta kansa za a bana sai shi a wannan ɗin sai yake cewa ku bari abokina ne ya ce daga ina yaya aka yi haka wannan matsafi ne shi ma ya fi mu karfin tsafi ya ce a ba musulmi ne ya ce ayatul kursi ya ta buga ya make ta <laughs> wallahi da ke gaya maka shi musulmi suka ce ya za ka kawo mana musulmi nan gurin ai ba a zuwa da musulmi nan mahallin shahid ina son gaya muku mutane ne yan uwanku dirin halittar ku iri ɗaya addinin ku ne sha bamba to wallahi a cikin musulmin ma da waɗanda suke da'awar musuluncin idan an gaya maka tsafin da wasu suke abin da ya baka mamaki ai ko kwanan nan a facebook ai ana ta yadawa akwai wani shehin malami shi ma irin wannan shehun nan ko dai shehi ko shegi Allahu alamu gashi nan da rawaninsa da komai malam tsafi yayi tashi sama yake sama yake tashi wallahi kaga wannan malam in baka daga karfar aqida ba he dai bai kai tabu da kai ba to da carbinsa da waye dinsa da rawaninsa eh kai ma ka gan shi ko yana rike da shi ko yana sama shi ba a shi bai ƙara can ba kuma shi ba yana kuma kana kallon sa tsafi ne sihiri ne sihiri ne to waɗannan abubuwan su ne gaba ɗaya malam shirka ne haɗa Allah ne da wani surkulle ana yin sa da yawa yasa Allah yake cewa duk wanda ya shirka da shi babu shi babu gidan aljanna sannan kuma Allah madaukin sarki yake cewa man yushrik billah fa annama kharra min as-sama'i takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih duk wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya fado ne daga sama daga can saman sama ka fado kafin ka so tsuntsaye su cinye ka su gaje-gaje da kai ka zo ka wawwatsu a cikin daji Allah ya ce gwanda wannan ya fi samun sauki akan wanda ya shirka in ya je hannuna ku nisanci shirka to mala ya ce amin ya ce fa akbarul kaba'ir ashirku billahi ta'ala mafi girman zunubai ya ku yan uwana shine shirka da Allah ahaduhuma na daya an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghayrahu ko kace an yuj'ala lillahi niddan wa yu'badu ghayrahu shirka ma'ananta definition na shirka a larabci ka sanya wa Allah kishiya niddan kishiya kuma ka bauta wa wani Allah kaga abin da ake bauta min hajarin ko dai dutse au shajarin ko itace au kamarin ko wata au nabiyin ko annabi ne ka bauta masa kai shirka ballantana wani shehi ko na karma kalla ko annabi ne ka gani au shaykhin kaga kamar ya san akwai su dama au shaykhin ko wani shehi aw jamin ko tauraro aw malakun aw malakun ko mala'ika ko ka ce malakun ko ka ce malikun duk yayi ko mai mulki ko mala'ika aw gairu zalika jama'a duk wanda waɗannan bauta ya zama mushriki wa hadha huwa shirkul akbar wannan shine babbar shirka alladhi zakar Allah azza wa jalla wanda Allah ya bada labari yace inna Allah la yakbiru an yushraka bihi wa yakbiru ma duna dhalika liman yasha' lalle Allah baya gafartawa a yi shirka da shi amma yana gafarta zunubin da aka yi bai kai shirka ba shi ma liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ma'anar ayar shine jama'a duk wanda tsautsayi ya sa ya mutu yana shirka da Allah bai tuba ko ko to Allah ya alzari baya ya fiye aljanna alahira iya alfarmar da za a yi maka akan shirka ka yi ta a duniya ka tuba Allah ya ga dama ya fi ma amma duk wanda tsautsayi ya sa ya mutu yana mushriki to wallahi dan wuta ne dan wuta cikakke kuma ita tsaye shirka malam ta rushe sallah ta rushe azumi ta rushe sada zumunci ta rushe ibada duk wani abu da ka sani malam na bautar Allah rushe shirke ba ta barin komai rusau kenan to duk wanda ya shirka da Allah Allah ba zai yafe masa ba amma yana iya yafe wani zunubi ba shirka ba a filin tashin alkiyama sata za a yafe maka zina za a yafe maka ƙarya za a yafe maka an ga dama dan kallon mata za a dan yafe maka ko ba ka bane ɗaya rashin gaskiya da ha'inci za a yafe maka amma shirka kana zuwa Allah zai ce ai nayi alƙawari duk wanda ya mutu yana shirka da ni ba zan yafe ba amma ina gaya muku da yawa yawa kuna gani ana ta faɗa da da'awa ɗin nan ta sunna da kira kan tauhidi saboda sun gina mutane akan shirka yanzu a cikin malaman nan da ya fito wani ya nuna inkarin wannan abin cewa bai yarda da wannan abin ba sujada fa aka masa sujada sujada aka kafa goshi aka masa sujada ya sa hannu ya shafa gadon bayan wanda ya masa sujada kuma saboda an rena mutane hankali kuma wai yanzu mutumin nan wai yazo ya magana cewa na ba daidai bane da gaske ma bakan an bai da kai Allah ba sujjada to wannan shine ainihin shirka jama'a wai wai sujjada wa ake yin ta yanzu ba mun yi sujjada ba wa muka yi ba? to amma wai wani malami saboda yana matsayi yana daraja yana da karama yana da mai yana sa rawani yana sa alkaba baya goge ta yana waye waye na kawai shi ka zo kafa goshin kai mun sujjada yanzu a nan gurin a wannan ipad ɗinta ina ina da shi na gana zan bude da yawan kowanne suke shiga network wannan social network suna gani akwai mutumin da aka zo aka nuna ana nuna shi duk masu irin wannan aƙidar ne dan ku ji shirkar aka nuna shi kai Allah ne kai ne Allah kai ne wanzan Allah kai ne wane. kai ne wane yana zaune matsiyaci da rawanin sa yadda ka san dan wuta wallahi yana zazzare ni, wallahi mala aka ce mai shi Allah ne kuma yana kada kai a nan garin nan a wannan masallacin na kohar mata a wata shekara shi ɗan wannan mutumin iyatsun da ake faɗa ya zo shi ya kawo ziyara aka tara mutane yana bayani da larabci ana fassarawa na ji da kunne na ya ce daga cikin karamar da babansa yake da shi yana magana da allah baki da baki wallahi da kunne na naji to kuma wajen sun sani ba ina so saboda an ta yadawa a rediyo wasu na ta ganin cewa ha ai to ai abun ma kaza kaza kaza ne wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane kuma mun nan mu ma ba mu dama mu je gidan rediyo mu faɗa mana baki da ce babansa yana magana da Allah baka da baka kamar za ka ce wannan ai malam kana neman shirka ka zo waɗannan kai fatiya kai kwana kawai ku tsare aƙidar kaga ita daɗin da awa ta suna malam za a ja maka aya ne a ja maka hadisi a gaya ma ga abin da Allah ce da abin da manzo Allah ce ka je ka yi ko ra'ayin mutum daya ko min girman malami na sunna idan ya faɗi ra'ayi ajiye masa kayan sa ake imamu malik Allah ya masa rahama ce babu wani mutum ma min ahadin babu wani mutum face in yayi magana in an ga dama a ɗauka in ya dace da gaskiya in ba a ga dama ba a bar masa kayan shi yace illa sahiba hadal qabr sai ma abuci wannan kabarin fa ashara ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu ina ba haka bane mutanen mu mu ba haka bane su malami ya kai wani matsayi shikenan za a yi masa komai yanzu mata ma a garin shirka suke kuma a tabin su akan shirka suna nan wata sayida sayida biyo daga dana wata sayida sayida kawai mace malam balagaggiyar mace ta zo ta zauna ta ce ta ce ita sayida sayida ce akwai yarinyar da tana faɗa ce ai ta gada ai ta kullun sai ta hadu da manzon Allah da direnin hankali ba mu da aka ce mana annabin nan ya rasu yana madina yana sa ana zuwa ziyara amma wallahi da kunni na naji duk wannan bayanin da nake ga ku ba wani ne ya ga ku da kunni na naji yasa ni an yi abu sai an kawo min naji da kunni na ko wannan tsayar da aka yi sai da na nemo wanda yana wurin a gabansa aka yi yawwa a aini Allah ya hore mu ita sayida kenan Allah ya hore mu da na fita gida zan je gaida malamai sai mu haɗu da shi a kwararren gidanmu ka ji malam ciyarin ya wata rana na fito ina cikin sauri sai na gan shi da fararen kaya na gan shi ya kowa kyau a duniya kuma gaba ɗaya layin unguwar ya ɗauka da kanshi, ƙatti a gefe suna Allahu Akbar ya Rasulullah yake da Allahu Akbar ka ba ba wani abu sai garin da ba ba abin da ba ya garin da ya ba wallahi ko malam an yadda shine ya gaya min mijin da aka zaba min dama an mun miji ko budurwa ce ba <laughs> mijin da aka zaba min ai ya ce wannan ba miji na ne na aure ba zai nema mun miji wallahi malam a kasar ba ake sa wai wannan wai karama ce da ita eh akwai matar da anan cikin gari ne anan cikin gari dan gidan ya zo ke gaya mu wallahi shekaran jiya nan ai malam akwai abubuwa malam abubuwa sun bayyana da yawa shi yasa muka ce za mu ta faɗan su don su shiga cikin kaset ai taji dan gidan yake ga mu yace wallahi wata mata ce irin wannan sayyada sayyadan yace babban su shi ma yana da wani aƙida wata ran yana zaune a gida kawai sai ta zo masa tsigidir zagidir haihuwar uwarta ta ce aishe ibrahim ne turo ta da sako ya ce a ina malam sai tsallar katanga <laughs> wallahi nake gaya maka malam ɗan gidan kagare ba zai zo babban sa ƙarya ba ya ce daga nan wallahi daga nan mutumin ne ya dawo daga rakiyar mutanen nan ya ce shi ya yi koki sai gudu kuma an bata ne wani karama ne wani matsayi ne kuma sai dace ita ma har hada maulidi take ta gayyato malamai su zo su yi abana a dan basu na abana yan komawa aljihu su tafiya sabo a ga wani malami da zai sake fitowa a garin nan nan gaba ya ce zai zo kira sunan wani shege ya ce zai yabe shi ku sha mamaki wallahi kuwa ai kowa ya sun waye yanzu mutane sun gane ai jama'a muna ta wannan magana ne za mu yi ta maimaitawa fa sai an kashe mutumin nan kar ku yi ta daina a taɓa gana yawa saboda abin da ya sa yanzu yan denmark yan faransa yan wane ne turawan duniya da suna yana ce a ina to ga kasan musulmi ma an samu sun zagi muhammadu wane da gaske kuma arnan kasan ku kun isa kun musu wata magana yanzu wani arne in yazo ya zagi manzan Allah ko ci mutunci sa ko wanda sai zo ko na taya a garin nan kai me yasa da haka da aka yi wannan ku kira shi ma har sunansa sa kararama ku faɗa ma kai ka kona tayar saboda munafurci da nuna bambanci so muna kira a fito da shi a yanka shi kura eh, a fito da shi a yan bara su yanka shi ba kawo shi mu yanke shi tilas wallahi kuma in sun boye shi duk wanda ya boye shi ubangiji Allah ya dora masa bala'in da bai taba gani ba kuma duk alƙalin da ya goyi bayan kada a kashe shi ya ubangiji ka da sha'aninsa daga shi har iyalansa kuma duk wani wanda ya amfani da kujera ko ta gwamnati ko sarauta ko wani abu ya ki ya bari a yi wannan hukunci ya ubangiji ka tozarta shi ka wulakanta shi ya Allah ka nuka hana shi jin daɗi a rayuwarsa ba wai wani wanda ya abin ba ma wanda ya hana a kashe shi ba eh abin da za ku dai kenan har yanzu yana na, yana koyi a hannun wasu ai ko ma an buɗa masa kofa ma ya tafi abin da bai zai faru a garin nan muna nan mu muna ta ihun wa'azi wataƙila yanzu haka yana can wajen kamaru ma Allahu alam ko ba ka bane malam zai yayyuwa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الشرك لظلم عظيم ce wallahi shirka babban ببن ne. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة دو وند يشرك هذا الله الله يا حرم تاما جدا الجنة ومأواه النار كما تموتني وكما سرتني في سورة المائدة والآيات في ذلك كثيرة آية أكون وانا سنة ديوا ما نيتشي فمن أشرك بالله ثم مات مشركا وند يشرك هذا الله يكما متينا مشركي من فهو من أصحاب النار قطعا yana cikin 'yan wuta a yanke kama anna man amana billahi wa mata mu'mina wanda ya imani da Allah ya mutu yana mu'mini fa huwa min ashabil jannati wa in udiba bin nar yana cikin yan aljanna ko da an yi masa azaba da wuta ana abin da yake sa nuna ma mala zai iya yiwa mutum ya yi imani da Allah din amma kuma a yi masa azaba da wuta wataƙila saboda yana da 'yan laifuffuka wataƙila istighfarinsa bai da yawa wataƙila aikin alherinsa bai da yawa amma dai yana da imani to zai shiga aljanna amma duk da haka sai ya ɗan yi ɗan remedial haka ƙwarai da gaske yawwa sai ya je ya yi aishan bi ko yawwa sai an ɗan ɗana shi tukuna shi yasa ka yawaita istighfari istighfarin ka ya zama yana da yawa kullum kake kake bacci sai ka tabbatar ka yi da yawa a tafiya kake a mota akan babur ne a'a makaranta za ka tafi a zaune kake astagfirullah a astagfirullah wallahi malam ka saba da wannan za ka rage wa kanka aiki jewa wallahi sai ka je kiyama za ka tarar da zunuban ka jewa ka goge su saboda shi istighfarin na malamai suke cewa malam wato kamar auduga za ka ɗauka idan ka ɗauki auduga ka kista mata a shana ka ga yadda wutan nan take cinye audugan nan nan da nan to haka istighfari yake cinye zunubi nan da nan amma malam rabo ne ba kowa Allah yake bashi ba wani wallahi baya iya zama yayi guda goma lafiyayyu ma kai na bayan sallar farilla kwaya ukun nan da ake wani baya iya yana kamawa zai fara duba text message an dan yi masa message ya fita daga nan yayi gaba shedan ya tura kiyarsa Allahu alam wai kaga mutum ya samu lokaci ya zauna na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bai zai ba amma a dandali a wurin zama a titi a FC a majalisa sai ya awa hudu ana kira awa hudu awa biyar amma da ya je shimfidarsa ba zai iya ba wa kansa hakuri ya ce bari ya minti sha biyar yana astagfirullah labo wala shi dan ba bashi ba wani ya ce mun addu'ar baccin na mala ai addu'ar da ake yanzu a kwanta bacci alal sai na yi ta wajen sau bakwai ba ta samu ba ina farawa Allah la ilaha illa wa sai bacci astagfirullah kul huwallahu ahad kafin ya kai kul huwa ma ya dauke shi amma da yake yana son abu sai ya dada farkawa ya dada tunawa yace da karshe dai sai dai in tashi dirshan zauna akan gadona ce bari ya kishe dan da gaske nabiya nabiya nabiya na tabbatar ta zauna in shafa jikina sai in kwanta amma akan fulo a ina <laughs> ai sai dai ka jara as-salatu khairun min an-nawm Allah mana bi kyau jama'a yayi sai bari mu tuba zuwa ga Allah shi yasa kuma kaga an ce in dai ka kuskure ka mutu baka tuba kana shirkan nan babu kai ba aljanna Allah ya tsare mu wa fi sahih anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir a cikin sahih bukhari manzo Allah yana cewa shin ba ku so in ba ku labari da mafi girman zunubi ba ku so in ba ku labari da mafi girman zunubi ba ku so in ba ku labari da mafi girman zunubi jama'a dabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo magana yana maimaita magana kana yukarriru al-kalam li annabi yana maimaita magana dan a haddace abin da yake faɗa kuma Arewa ya ta zo kamar da Imam Tirmidhi ya kawo cikin Shama'il Muhammadiyya cewa duk wani mai rubutu da yake so ya rubuce maganganun manzo zai iya yi baka da matsala ba lantara ne mai sauri yana magana duk abin da yake faɗa ana iya rubuta cikin nutsuwa a hankali a hankali dalla dalla billa billa ko wannan shine fasaha an gane ko yawwa to ya zo a cikin bukhari annabi ya faɗa sau uku kuna so in gaya muku mafi girman zunubi suka ce bala ya rasulullah qala al ishraku billahi wa uquqil walidaini manzo Allah ya ce abu na farko na fi girman zunubi shine shirka da Allah wannan shirka dai da muke magana wannan shirka dai da muke magana wa uquqil saba wa iyaye cutar da iyaye zagin iyaye kwanan nan na ji wasu kuna saurara program da muke a gidan radio freedom a jala fm na juma'a da nan in sequence aka yi ta bugon waya ana tambaya na wai mai hukunci wanda ya zagi babansa wai wani yaro ne shi kuma ya je cikin abokanan sai ta zagi ubansa zagi ubansa fa yake zagi zagi akwai wani gidan kurkuku da muka je dawa aka nuna mana wani mutum kaya guda duk masallacin nan ba wanda ya shi ce kaga wannan mana eh, to uwar sai daga mahaifiyar sai samu ya ba ta kashi in gaya maka ta sha kashi iya kashi kuma ni da shi muka yi magana ya ce ya eh, kwarai ka ma dai tsautsayi ne a ce to Allah shirye ka ba za mu taimaka ba to ana yi akwai yaron da ya ce ubansa me yake mun da Allah ta kura mu da yayi eh, ta fada baya biya mu da makaranta ba abinci ma ba samu muke ba baya iya mun dinke sallah shi ba ya kowai kawai na bana yake tutan fada na ta kura mu wallahi ubansa yake biya wa malama kasirun mahu suna nan da yawa akwai wanda aka kama na ku ta ji ku ji akwai wanda aka kama aka gaya mu fatawa ake tambaya amerika uban ya tura shi je karatu Bayan karatu ya yi graduating ya dawa abin sauransu a ɗan sauran kofar gida bai aure ba kullum uban shi mai ɗan ƙoƙari ne ana <clears throat> aikin gwamnati ya ritaya yana da yan carbinsa yana zuwa masallaci yana neman na ƙarasawa kenan kullum zai tafi sai ya zo kwankwasawa yaran zai tashe shi su fita sallah da asuba shi kuma amerika yake baya ma sallar ma bai damu da ita ba ya ga yana matsanta masa sai ya samu abokin uban sai ce ka je ga my dad ka gaya my dad he is disturbing me yana damuna kuma yana shiga min rayuwa ta kace wallahi in sake zuwa yana ina bacci yana gunga samu wallahi zan harbe shi a aure shuke ne wallahi ni eh, to ba amerike ne ai ba amerike ne ba sun saba rike bindiga ba suna kashe mutane la ilaha illallah gaya wa babana in yi sake zuwa ya tashi ni sallah yana takura mu sai na harbe shi abinda ka shuka ne ko ba ka bane ba to ashe akwai masu saba wa iyaye akwai waɗanda iyayen suke bar su cikin yunwa suke mutuwa ka ga mutum miliyoniya ne yana da kuɗi amma wallahi in ka ga uban shi ko ba ka ce uban shi ba akwai wanda matarsa take hana shi yayi wa iyayensa biyayya matar shi matarsa take hanawa yayi wa abin akwai wanda in zai uwarsa ɗinkin sallah ko na abu sai ya je ya nemi izinin matarsa idan ta ce ba za a yi ba ba za a yi ba akwai wanda zai zo gurin iyalinsa zai zo yana zagin uwar ta hajiya tana da matsala wallahi ke kike bani hakuri akan hajiya amma ni abin da ta ya dame ni wallahi idan matar tana kai hakuri kai hakuri matarsa ba yake zuwa yake kai kukan uwarsa to wannan yana daga cikin me cutar da iyayen hukul walidin hadisi ya taba cikin sahih bukhari wani bawan Allah hadisu tawassul yace yana da iyayensa baya ci sai sun ci baya sha sai sun sha idan dare yana fita wajen gari ya je tatso nono shi suke yin abincin dare yace idan ya dauko ƙwaryar nonon nan yana taho da ita gidan iyayensa sai ya ba su sai sun ɗiba sun sha ya ishe su sannan ya kai wa matarsa da 'ya'yansa ya ce wata rana bai samu ya tatsi nonon nan daga dabbobinsa ba dare ya yi ya dawo ya tarar da iyayensa sun yi bacci sun rufe ƙofa subhanallah bai ba su abinci ba kenan a ranar ga gidansa kuma yaransa ya tazagaun suna ta kukan yunwa ya ce haka ya rike ƙwaryan nan a hannunsa a kofar gidan iyayensa ya ce ni dai ba zan je dauki ɗauki wannan nono na kai wa iya in kai wa matana da 'ya'yana su ya ba alhali babana da mamana suna cikin yunwa ba zan je ne ba ya ce ni kuma ba zan iya zuwa kwakwasawa iyayena suna bacci in tashe su ba ba zan iya yi ba wallahi mala haka yi kwana a tsaye da ƙwaryen nonon nan a hannunsa sai da aka yi assalatu gari ya waye suka bude kofa ya dauki nonon ne ya je kai musu ya'yansa kuma haka suka kwana da yunwa suna kuka ya da gano ya ce ya ubangiji in wannan abu na yi shi ne don kai Allah ka yaya mana halin da muke ciki tafiya suke suka je suka fada wani kogon dutse kogo ne sai Allah ya turo wani dutse kato ya lullube su gaba daya kamar yanzu muna cikin masallacin da Allah kiyaye wani abu ya zo na toshewa ya rufe nan gurin gaba to nan ma da dan dama dama akwai su da shi rami ne suka fada su su uku ne to shine malam yana yin tawassuli yana daga hannunsa yana saukewa sai Allah ya bude dutsen nan gir aka bude nan dutsen nan ya bude ba saboda me kaji masu bin iyaye kaji masu taimakon iyaye Abdullahi dan Umar ya ga wani mutum a masallacin Ka'aba a Makka ya goyo mahaifiyarsa goyo sosai yanda kake goya kaninka ko kanwarka ko yaro karami tsohuwa ce mahaifiyarsa ta tsufa sun zo aiki da ita na hajji ya goya ta yana ta dawafi yana ta dawafi yana ta dawafi yana ta dawafi sai da ya gama ya gaji da sa'i ya zo ajiye ajiye na huta sai kewayo gurin abdullahi dan umar ya ce da shi ya kai abdullahi dan umar kana ganin na biya hakkin mahaifiyata sai ya ce tab walau bi zufur ko da farce wallahi ko yankan farce baka biya ba uwa ba a iya biyan uwa ya ce ka je ka ta hidima akwai wanda yake gaya min wani dan uwa shi kuma Allah ya jarabe shi da mahaifiya masha Allah tana son sa kullum sai ita kuma Allah ya jarabe ta tsire ka san tsofaffi akwai cin tsire duk inda ka ga tsohuwa da wahala ka ga tsohuwa ba ta son tsire saboda dan karago karagon nan da yake baya to ita ta tsoho ma bakin ba hakori ma amma wallahi ta ci tsire nan ka san inda take yi idan ya sayo tsiren ya kawo alkawari ne ba zai kwanta bacci ba daman ba ta cin abincin dare wannan tsiren take ci na ɗari biyu ɗari uku yake kawo mata idan ya kawo sai ta ce zauna nan ya zauna ta ce buɗe sai ta ce karkaɗe mun shi ka ware mun ƙulin gefe <laughs> ta ware mata ƙulin gefe burbuɗi-burbuɗi sai ta ce ɗauki naman samun shi a cikin kwanan sha sa sai murje mun shi haka zai ta murzawa ya murza sai naman ka san karago in ya shiga cikin ruwa fari yake sai ya zama kamar kunun zaki haka sai wani kala da naman kuma ya rididdige sai ta ɗebi wannan garin karago karago tana hambudawa to ba hakuri tana hambudawa tana hambudawa tana ci idan ta gama sai kuma ta ɗauki wannan naman da ya mummurje mata ga ruwan karagon da ɗan gishiri-gishiri da magi-magi da ɗan yaji-yaji <laughs> kasa kuma da ɗan rididdigaggen nama tana ɗan haɗa tana tana dan jefawa idan ta gama ci sai ta ce sun kuya ɗaya eh, sun kuya sai ta daga hannu ta ɗirka mai dindu dindu maka dam sai ta ce to Allah ta shi mu lafiya sai ta <laughs> kullum kuma sai ya je wallahi malam lokacin da aka bar labarin nan na yi mamaki wannan abu kamar in karyata to amma wanda yake gaya mun bai kamata ba zan iya karyata shi ba kuma bai kamata abin nan ba Allah mai halitta amma ana nan ana nan sai gashi wata ran kuma ta mutu ya gama mata biyayya wani yake fada labari wani dattijo yake cewa yau kai ai wala wannan dindin ai arziki ne wannan dukan da za ta yi masa dindin ai arziki ne shi sau nawa yana cizon ta <laughs> malam ka duba yadda wanda yake bin mahaifiyarsa duba ka gani amma bil aks akwai yaron da aka zo uban shi bai da lafiya aka zo aka auna jini asibiti aka ce a kira yayanka a baka jini shi wannan kwanan nan a nan asibitin ma ya faru shi ma duk wani abin da ke gaya muku fatawa in wani ya bugo maka wata fatawar ya maka sai ka ji ka ji kishar kaf da gumi sai ka cire hula wallahi aka ce uba bai da lafiya aka kai shi asibiti aka kira ɗansa aka zo aka gwada jini aka gaya aka ce to za a ja jinin su ce wallahi ba zan bayar ba babanka ne ce wallahi ba zan bayar ba me yasa ce me yake mu to yana da kuɗi baya taimaka mu ce wallahi ba zan bayar ba wannan yana kwance ce yanzu wani ni ka hana jini ce wallahi ba zan bayar ba mala a garin na akai wannan abu Ka kagan take ce maka zance malam haka ya mutu haka ya mutu murus ya ce ba zai jinin nan fa haka kawai ma yana da kyau wata ran ka je asibiti kawai ka je blood bank din da suke bayar da jini ka ba da fi bila a tsotsi jininka leda biyu leda uku ka bayar ka fito kai tafiyar ba <laughs> ba matsala yi wala malam da ka dawo ka ci tsire mai lafiya da albasa lafiyayya ka hada da lemo mai kyau za ka dawo hayyacinsa. amma uba malam uba uba to ko na hukukul walidainin kada ya ka bar mun shiga uku to ina gaya mana wannan ne don mai amfani da dama duk wanda yake da iyaye ya bi su ku bi iyayenku sai ku samu albarka wallahi duk wanda bai bi iyayensa ba wallahi ya sai wa kansa wulakanci da tozarta a rayuwa duk wanda bai bi iyayensa ba idan Allah ya jarabe shi da nisan kwana yayi aure ya fara haihuwa zai ga tasku da wulakanci kana ganin danka kai ka haifi shi kai masa wallahi ka bashi umarni ce wallahi zai yi ba saboda kai ba baka bi ka baban ba kuma ga suna ai ka ji ga wani ya ce zai harbe uban saboda yana tashin sa ba. to kai ina jin sai ya cije ka ma ya fasa ma baki tukunna ku taimaki iyayenku duk wanda ya san babansa yana raye ya masa da'a duk wanda ya san mahaifiyar na nan kamar kale mata ta taimaka addu'a imamu bukhari ya rawaito hadisi a cikin al'adabul mufrad Allah yana gaggawan karban addu'ar bawa addu'ar uba ko uwa da suka yi akan ɗansu ko na alheri ko na shari garanti ne addu'ar iyaye don suka maka na alheri ka ji daɗi in ko iyayenka suka ce Allah wadare da kai Allah ya isa abin da ka musu ka shiga wuta Allah da ya mana afuwa bayan ya faɗi wannan al'ishiraku billah wa gogol walidai sai ya ce wa kana muttaki'an manzan Allah a kishin gida yake da haka shine al'itika a kishin gida yake ba da labarin da ya zo zai faɗi wannan magana sai ya tashi ya zama sha. a san duwanda zai ma magana ce da ka ta dai bari ka gani ya tashi ya zauna ko ya tashi ya miƙe to abin yana da muhimmanci Yace ala wa ƙaunin zur ala wa shahadatu zur yace ku saurara wa ƙaunin zur ƙarya ƙarya ala ku saurara wa shahadatu zur shaidar zur ƙarya ba ka nan aka yi abu ka zo ka bada da shaida a zo a yi hayaka wani ya ji ya tafka rashin mutunci saboda kai ba ka tsoron Allah a zo a ɗauke ka haya ka je ka ba da shaida ko a kotu ko a wajen kotu yanzu malam abinda zai baka bakin ciki da damuwa a kotunan ƙasan nan akwai mutanen da aikinsu kawai suna zaune ne a kotu duk wanda ya zo yake da kes yake da matsala ba yi da shaida ya zo kawai ya musu bayani su su ne shaidansa idan an gama kes zai biya su suna nan wani ma'aikacin ma'aikacin kotu yake yake ba labari yace suna nan wani alƙali an yi masa magana cewa ɗan kai daidai nan bai kamata a bar su suna abin yace to mutane suna cin abinci ya za ka kore su shi ma alƙalin fa da yake hukunci wai ai abinci suka zo ci kaga ba wuce ko abinci da abin da abinci abinci abinci ba wuce kenan ya ci wuta wai ya ce wai abinci yake sai ka zo ka kira shi malam baya na aka yi kes din ka karanta masa sai ya zo gaban alkali kuma don munafurci shi fa alkalin ya san wannan aikin su kenan zai zo ya ce ranka ya dade wallahi tallahi billahi alazim la ilaha illa huwa ina da girman Allah a gabana aka yi wannan abu hakikanin yadda lamarin nan yake wannan dan uwa nawa shine mai gaskiya kaji kaji kaji kaji kaji shi kuma ɗayan opposition din da ake kes da shi zai ce a ah, a ah, a ah. yake wallahi ran kai ne wannan ni ban ta maganin sa ba Ba ya da ake wannan abu ji kuma ya ranne ce wallahi a gaban sa kuma wala a haka ba za a yi kes din a bawa wannan mai shaida ƙarya shi za a bawa a ci yayi wani kes din kai kuma a tafka ka ko so duk yanda za a yi malam kai yadda a kira ka shaida ƙarya ko abokinka ne ko dan uwanka ne je tafka wani abu ya ce ka zo kamar shi da ka ce ni ba na nan aka yi ban san me ya faru kuma gaskiya ba nan iya zuwa in tsaya a faɗi abin da ban sani ba gaskiya ko kyauta ne fa haram kyauta ma ka je ka ba da shaida ta ƙarya haram ne malam kuna jin yadda littafin da yake tono mana laifukan da muke isa wannan littafin yana da albarka kwarai da gaske ka karanta sai ya kashe maka jiki annabi tashi ya zauna tirsha ya ce fa ma za la yukariru hatta kunna laitahu sakat annabi bai kushe ba yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa har sai da muka ce ka ai da annabi ya yi shiru ya isa haka yana wa kaulinsu wa shahadatin wa kaulinsu wa shahadatin wa kaulinsu wa shahadatin ya yi ta maimaita da ƙarfitin. hatta qulna laitahu sakata yanzu kana makaranta a jami'a ko a kwaleji abokinka haka kawai ya ƙi zuwa lecture saboda an je an yi test malamin ku ya zo ya yi test kai za ka je da kanka ce ranka daɗe Allah bai da Allah kan kalla wani abokina ne mu muka kai shi asibiti ma kafin da tafi bai da lafiya kwaliki na ne bai da lafiya a taimaka da Allah ba yi shahadatu su wani da Allah zaka je lecture ne yau eh, zan je wallahi ban samu da Allah ka rubuta mun attendance a ba komi ka rubuta rubutawa ana zuwa ka dauka ka rubuta ka karkata alƙalami in a tsaye kake rubutu sai ka karkatar da shi a haka za ka rubuta an zo su gine ta sai ka sa hannun hagu kai su gine ta kaga dole ta nuna bambanci da taka wannan ba ma kaulin zurko shanu a kitabatu zuri wa qala sallallahu alaihi wasallam ishanibu sab'a al-mubiqat annabi yace ku ne sanci abubuwan nan guda bakwai masu halakarwa halakarwa fa zakara minha shirku billah annabi ya ambaci shirka da Allah wa qala sallallahu man baddala dinahu faqtuluhu to ga wani hadisin kuma hadisin Imam Ahmad da Bukhari daga Abdullahi da Ambas. manzo Allah ce duk wanda ya canja addinin sa kashe shi kaji da ana aiki na musulunci duk wanda ya yi ridda wanda ya bayyana riddarsa ya ce ya ridda annabi ya ce ku kashi ba a bari musulunci an shiga ba a fita wa musulunci idan ka ce ka fita ka kare ta Allah ka kare ta manzo Allah ke amma yanzu sau nawa ake samun yayan musulmi mutum ya ridda ya zama kafiri saboda wata arniya da suka haɗu a makaranta yana santa sau nawa mutum zai zo canja addinin saboda a ofis ɗinsu abokanansa duk arna ne so nawa mutum zai canja addini saboda ogansa har ne so nawa mutum zai je ci rani ya zo canja addini akwai wani yaro dan nan cikin gari ne aka kamo shi iyayen suka kamo shi ya tafi irin cirani na daga ne ya zama arne ba haushe sosai kuma arne ma malam da ya zama babban arne fasto ya dawo ya gallabe su malam malam ba ya fara musu wazi ba su kansu iyayen nasu ya ce kuna fa kan bata yana kokarin ya dawo da su suka fara magana da shi suka ga yafi karfin su ina da rikodin din wallahi inda ban goge shi a cikin kwamfuta ba ya zo shi wai sai dai a hada shi da malami wai ya je ya yi babul ya karanta na ce da mai karanta babul da turanci ko da hausa ko da larabci ko da ya ce a da hausa ba haushe ne ka ce ba haushe ne ɗan gari nan ɗan gari menene kaza me ya kai ka cira ni ya ji ai sun ba shi gona bayan sun ba shi gona sun ba shi jari sun ba shi kaza sun ba shi kaza daga nan kuma suka zo suka kira shi abin nan ya kuma gamsu yanzu har fasto ne ma shi coci ne ma da shi yake da ita ta ce kana da niyya za ka musulunci ce a ai maganar musulunta ai ba ta taso ba malam ai sai dai mu tattauna da kai yanzu na ce to shi kenan na gyara zama muka ta bugawa dai da shi alhamdulillah dai cikin taimakon Allah tunda ba wani ilimi ne shi ba addinin ma bai sani ba kuma babul din ma ba wani sanin sa kawai da Hausa aka ba shi wani dama Allah ya taimake ni ina da babul din ba kala ɗaya ba ma haka suka ba shi abun wani abun ma bai fahimta ba kace to kaga an yaudare ka a ce yanzu kaga a yanda kake a yanda kake nan in a musulunci na hukuncin ka yanka a yanka ka da wuka tilas kamar yadda ake yanka rago wallahi kuma ladan za a samu ka yi kokari ka gyara malam har da matarsa da matarsa kuma ita ma matar ya mai da ita arniya da ɗansa na tambayi ɗan na ce wannan sai kawai ya faɗi sunan arniya ta ji wannan baddala dinahu lakinnana lam natulhu ba mu iya kashe shi ba haka dai muka yi ta yi da shi ya ce to zai zai shawara ban dai sake danta ba yau to akwai wata mata ma ita ma wani ƙauye na ita ɗan fita gaba da ni sa'id din nan ba zan faɗi sunan ƙauyen ba kan na je faɗi sunan ƙauyen <laughs> ita ma zuwa ya yi ina faɗin wannan maganganun ne to taking experience da Allah mutum ne ya zo a unguwa ya ce ya musulunta saboda kirista suna da wannan ajanda din su zo mutum ya musulunta ƙarya ya zauna a cikin a taimaka masa ya dan bude dan kemis ko na suna da wannan ajanda ba cewa ne kowa haka yake ba amma akwai masu wannan ya zo ya musulunta a musulunta irin karamci da mutanen ƙauye aka ɗauki yar ƙauye aka ba shi ka ba shi yana harkarsa yana abin nan daga baya ɗauke ta suka je ganin gida haka gaba da ya dawo ya ce kawai harka ta fi a can a ƙauyensu a garinsu can kudu to zai tafi da ita ce ba matsala ce ba matsala yana mayar da ita can ranar da ya mayar da ita a coci ya ƙarisa ya tafi cocinsa ana ta masa murna cewa ya ɗauko ya rago yawan musulmi ita ma sai da ijiyar da ita ta zama kafira ya buɗe mata shago na provision ‘ya'yansa da suka haifa a nan ɗin ya canja musu suna da ni da ita da uwarta da dagacin ƙauyen garin da wasu matasa waɗanda suka gani suka zo suka gaya mu dagacin ne ya turo a kira ne, muka zauna muna magana ina ƙoƙarin bayyana mata haɗarin kafircin da ta kafirce in nan magana ce sa what you say yar kawai sai ba na ce lalle kin nuna wai magana wai ba ta ce mun malatin ma wai sa ranka ya daɗe din ma ya zo yana magana tana sa na ce to wannan lalle za a buga da ita unfortunately in ji bature wata kuma take goyon bayanta eh to ai yana dan miko returns akwai returns yana dan ba da abubuwa sun yi kuɗi ɗan uwanta shagiginta kuwa ɗaya uba ɗaya ya je ya ganta a coci kawai sai fashe da kuka ya ce yanzu wance ke ne ke zama arniya yana ma kokarin da shi to ana canja addini duk abin da an faɗa a hadisi ana yi to hukuncin wanda ya canja addini in dai musulunci ake bi man baddala dinahu faqtulu wanda ya canja addinin sa ku kashe shi amma waye zai kisan alƙali da ni da kai ba mu da hukunci a hannunmu sai dai alƙali haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to abu na ƙarshe da za mu tsaya akai shine arriya annabi sani mina shirki nau'i na biyu na shirka arriya kaga wancan babban shirka akwai kuma riya amali kama كما قال الله تعالى a kana yarju لقاء rabbih faly'amal amalan salihan duk wanda yake tsammani da fatan gamuwa da ubangijin salami lafiya to ya aikata aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da ubangiji wajen bautawa Allah tabaaraka ta'ala kowaye shi kuma manzo Allah yace iyyakum wa shirkul asghar la yura'i bi amali adam karkai riya da aikin ka ko daya manzo Allah yace ku nisanci karamar shirka qalu ya rasulullahi wa ma asghar me karamar shirka qala al riya riya yaqulu Allah ta'ala yawma yujazi al'ibada bi amalihim ranar da Allah zai sa sakayya wa bayi dangane da ayyukansu zai ce izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum ku tashi ku tafi wajen waɗanda kuke yin aiki dan ku nuna musu kuna yi bi amalikum da ayyukanku fi duniya a wannan duniya fanduru hal tajiduna hum jaza'a. ku je ku gani shin za ku samu sakamako ne a wajen suna ba da lada ku je su ba ku wannan hadisin sahihi ne Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Al-Baihaqi kuma Albani yace sahihi ne so jama'a ku duba wani hadari daga cikin nau'i na shirka akwai riya a wata riwaya wani wata in mun zo mu dora tunda wata wata muke karatun a wata riwaya ya zo ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi yace ɗayan ku zai tashi yayi sallah ya kyautata sallarsa saboda wani yana ganin sa kyautata karatunsa saboda wani yana ganin sai ce ya iya zai zo ya zari kuɗi ya bayar ba don Allah ya bayar ba don a ga ya bayar a ce shi ma mai bayarwa ne wannan shi ne riya duk wanda ya waye gari yana yin aiki ba don Allah ba don mutane ya shiga uku ka rufe ido kawai ka yi don Allah kuma ka nemi yardar Allah amma ridan nas neman yardar mutane ghayatul la tudrak wani abu ne da ba a iya samun samala ba a iya satisfying mutane inda ka kace wai sai ka musu abin da suke so su ji daɗi wallahi ba za ka iya musu ba idan an yi zafi su ce zafi ake in an kama sanyi wallahi sanyi ya dame mu idan ana lublum su ce ka iya garin na wallahi rana ta ki fito a lublum ake so ku yi aiki don Allah kai karatun ka dan Allah kai azumin ka dan Allah na nafila ka tashi kai sallar ka da daddare dan Allah ka bada taimako dan Allah kai mu'amala da abokinka dan Allah kai biyayya wani dan Allah duk abin da zaka kai dan Allah kada ka rinka yin abu dan mutane su ce kana yi dan ka ba su sadaka ba su gode maka ba karka damu dan ka je ka kai musu taimako ba a faɗe ka ka ba karka yi faɗa kai shiru kai dama Allah ka bawa dan ka bashi bai je gaya wa abokinka bai gaya surikinka bai gaya wa dinka cewa ka bashi ba karka damu ai Allah ka bawa Allah da ka bawa ai ya san ka bayar to shi yasa ai aiki dan Allah yin aiki ba dan Allah bari ya karamar shirka ce karamar shirka ce to amma ita wannan karamar shirkan ba ta dawo da mutum a cikin wuta sai dai za a dan koka shi kaɗan daga baya kuma a suke shi amma wacce babbar shirka kuma an shiga sai wuta Allah gyara mana halin tun da ranar farko ne bari mu dan tsaya a nan gurin saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah kai mana arziki ka bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwa da rangwamar ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh son manzan Allah idan kana so ka kira idan kana so ka kira annabi nan sai ka ce dan san annabi sallallahu alaihi wasallam dan san manzan Allah din ibada ne kauna annabi din ibada ne kuma asali ma ana idan Allah kawai ake cewa dan Allah amma wani da ya zo a ce ya rantsi da Allah da manzon Allah ba a rantsuwa da manzon kun gani amma wannan har harasa namu yau da gobe muna kula sai ya ce kuma malam shi mutum ya halatta don gyara gemunsa haka wajen gyara ko ya dan rage haka don gyarawa amma akwai maganganun malamai kamar haka wasu suna ganin kwata-kwata kada a taba gemu kwata-kwata kada a rage shi sai ya kai wani munzali an damka haka an rike shi ya cika hannu an daga rigewa haka wasu kuma suna ganin cewa idan gyara ne zai iya yiwa watakila wani yanayi yakan sa mutum jemun nasa ya fita daga a cikin tsarin da yake so to zai iya gyara ba aske shi gaba ɗaya shi ne ya zama haram kada a cire shi daga gaba ɗaya amma tun da ba an yi da niyyar a cire shi ba gyarawa ne a daidaita shi wannan ba da yake wannan fa'ala wai yaya hukuncin wanda yake karanta alkur'ani yana karanta alkur'ani sai ya fitar da iska to sai ya ci gaba amma dai alwalar ta warware idan yana da alwalar ne alwalarsa idan yana da alwalar amma baya hana karatun alkur'ani sai dai kuma da gangane wannan rashin ladabi ne wa karatun alkur'ani wannan ba wani kita assalamu alaikum wa rahmatullah ina yau malam fata alkhairi don allah malam muna neman alfarmar a kara mana kwana daya na wannan karatu mai albarka a madadin kwana daya a wata ya koma sau biyu a wata don fatan allah ya saka malam da fatan allah ya saka malam da alkhairi wassalam abubuwan da yawa to suna da yawa ne abubuwan ne kusan mai da'awa a garin na yana shan wahala ayyukan ne da yawa yanzu in na gaya muku ba wani abu wannan fatan Allah ya kai mana karɓa ba wala tun da aka yi asuba nake karatu tun da aka yi asuba tun da aka yi sallah asuba da na san ya fudda ni ya je da ni wani ɗaurin aure shi ma wani irin ku ne ɗalibi shi ma ya zo ya kama invitation shi kasan wani ya kawace malin malam da Allah a je ba in baka je ba kuma daga nan ya daina zuwa ku gaisa ba muka gama karatu da da muka gama a Usman na Affan bayan azan Allah tun da muka gama magana da ke ce da mutane ba su gyale na ba wannan mai ɗauko ni ma ya kai minti arba'in ma a kofar gidana yana jira yunwa nake ke ma an gaya muku gaskiya haka na dawo kawai da shiga gida littafin nan da zafi na kama hanya na na taho na kuma yanzu nan da za ku a ɗan ƙara 'yan mintuna kaɗan sai dai ku ji shiru bacci ya ɗauke gajiye ne to abubuwan ne suna da yawa amma zan duba na gani wannan kan ma kwanan da na kawo shi wata a sau ɗayan karatun wani majalisi ne na mushe shi na kawo mushe shi na kuma ko Juma'a nan su ma masu majalisin sai da suka zo suna suna yi mun magana cewa kowa musu karatu na ba sa kuri na ce musu yau na tun da dai wata ɗaya ɗaya sau ɗaya ne abubuwan ne da yawa kuma tsayar ku ana ta mun karatun ku dan tattabo ku yi karatun ma ku dan rage mana ayyukan kowa ya yi kaga mutane suna da himma to za su je jami'a ne su boko sauransu amma na sha gaya mutane yanzu zan gaya muku na abu guda ni kun ga tun da na tashi asali na ni dan boko karatun boko horizon ina na secondary ba arabiya ne ba wallahi nake gaya amma kawai ni gani ne cewa biyar jan wahal da kaina ne karatun boko ne. kuma ka duba yadda ake cin wahala karatun boko kuma yasa ba zan bawa addini na gudunmuwa ba inda yar kana da kwakwalwar da za ka jefe wannan boko mun sa ba za ka ba da wani lokacin ka roƙe na addini kuna da dalibai a jami'ar bayan da medicine suke likitoci ne amma wallahi idan an zo ga qur'ani su ne suke na daya likitanci yake akwai ɗalibin da ɗalibi na ne tare nan usman bin hamad ke zuwa muna karatu da shi karatu sosai kullum da littafansa amma medicine yake har ya je ya gama ya zo ya je yanzu babban likita ne a nan america ba abin da ya rage masa to amma shirin mutanen mu wasu samanin wai sai mutum ya dauka cewa shi wannan karatun addinin shi ba zai iya yi ba yau don me yasa ka ce ba za ka iya yi ba kai da aka gace ka gace shi ka tashi a cikin sa asali wallahi mu ku je kai karatun nan ba malaman ba za su iya yi ba dan sun yi kaɗan akwai gajiya kuma mutum dan adam ne ba inji ba ne ba wancan yana son ka ne wancan yana son ka ga gayyata ga daurin aure kuma kowa sai ya gayyace ka daurin aure ce kuma ya kaji a gayyace ka daurin aure yanzu yau ɗan nan invitations da nake da su a mota da na daurin aure daurin auren ba kuma ita kilashin wani ya ce kai za ka je ka daura masa in ya tashi yanka maka tsayar sai ce kai za ka daura masa saukan alkur'ani duk asabar da lafi saukan qur'ani ɗaurin aure kuma mutum yana da karatu kuma ko ina ana so sai kaji kuma ga karatu bayan magariba zuwa isha ga na bayan asubai ana ta yi a ko'ina ba wai wallahi ba wai ki ake yi ba zan yi kokari insha Allah insha Allah zan yi iya kokari na amma dai ku sani akwai akwai babu lokacin ne lokacin ne is very tight amma dai za mu jarraba insha Allah ta'ala ku sama mana wasu matasa a nan ɗin za a ɗanyi training ɗinsu a nan unguwar ta musu karatu su ma daga nan zuwa 'yan shekaru su zo su wakilce su wakilce su zo suna taimakawa amma kowa ya mai da kansa wai dai zo ji wa'azi kawai an yi abin da ya ce Allahu Akbar an gama tafiya barbar kayan gara ba zai yi ba Allah kiyaye to za mu duba mu gani Allah yanzu zai mu ta hakuri da dan wata watan mu gani Allah sa masa albarka yau ba gashi a wata watan ba muka sauke littafi <laughs> ko ba kuma ne ba wannan din ba kuna dan wata nan za ku ji an ce mun shafa fatiya mun sauke shi yawa in dai ba kuma tsorata kuka kuka gudu ku kai yana ragargaza ku da yawa dan ni ma ya ragargaje ni a cikin nan din ni ma akwai inda aka shafe ni da yawa <laughs> tunda ku kaga an taba ni ani ma ba zan bar wani ba <laughs> wannan tambaya ta karshe ce da Allah malam um, game da zancen ƙarya idan mutum ya kasance yana ba da labarai na ƙarya don a yi dariya shin hakan laifi ne ƙwarai ne ai hadisi ne ma ingantacce wanzan Allah yake cewa azaba ta tabbata ga mutumin da yake zuwa ya kirkiri ƙarya abinda babu shi ya gaya wa mutane ka bihin nas don ya sa mutane su ta dariya wailun lahu azaba farin azaba ya tabbata gare shi yasa yi mun fada muna ta tare da kaga ko shirin nan da ake a kama mun watsa ba rawar shirin wani wai mu kyakya ta kawai shi nan ai dariya ne kuma ka zauna ka zauna ka ji ƙarya ce kurin ake shi mutum sai ya zauna ya shirya ya shirya wata ƙarya akan burlatin shirya wata ƙarya akan bahaushe shirya wata ƙarya akan yamu fabricating labarai construction na maganganu kora don a ba mutane dariya kuma abin mamaki mutum da hankalinsa ya dauki wannan rediyon ya sa yana kawai ga mutum ya gina ah, yana ta dariya musamman mata an fi ɗiban mata a wannan babin ba sa fashin wannan shirin haram haram haram mai yin haram ne mai sauraron ma haram ne don me za ka zauna ta ji karya kuma kaji annabi ya ce duk mai shirya karya yana gaya wa mutane ko don ya ba mutane dariya dan wuta ne Allah ya raba mu da wuta to za mu dakata nan sai wani wata insha Allah wai wani wata akaram kallah a ina jin sai dai ba madalkiya in muna nan da rayuwa lafiya saboda ka san duk imanin mutanen garin nan majalisi dai kan ba a yi karatu dai na bayan magariba zuwa isha'i ba a yi an haƙura <laughs> eh sai bayan sallar yi, wasu wuraren ake tafsiri to ni ma tunda bana nan ba anan nake Ramadan ba insha Allah bayan sallah sai a tuna mun an dawo tunda wata wata ne sai mun a dawo da wuri insha Allah to jama'a muna muku fata alheri Allah ya sa mu cika da imani Allah ya raba mu da fitina Allah ya tsare mana aqidar mu duk wanda yake da larura a wannan Allah ya yi masa wanda yake da ciwo Allah ya yi masa dan uwan mu dalibai da su makarantu ko a jami'a ko kasan jami'a ubangiji Allah ya taimake su wanda suke nan addini ma Allah ya agaza musu iyayen da da muke tare da su Allah ya ba su nasara yan kasuwan cikin mu Allah ya sa albarka kasuwancin duk wanda yake da bukata ya Allah ka sani muna da bukatu ka biya mana bukatun muna tawassuli da wannan karatu Allah ka albarkaci rayuwar mu ka yafe mana zunuban ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka sa mu ga wannan Ramadan din lafiya mu yi lafiya mu gama lafiya wannan canji da aka samu a wannan ƙasa wannan shugaba da ya karba Allah ubangiji ka mai jagoranci Allah ka raba shi da sharrin masu sharri raba shi da makircin masu makirci Allah ka cire masa jin tsoron kowaye wajen tabbatar da gaskiya da Allah duk wanda ya shirya kulla wani kutungula ko wani bala'i akan wannan Allah ubangiji ka ka ba su nasara da Allah ka sa tsammanin da muke da samun sauki da jagoranci ya Allah ka samu samu ya Allah duk wanda yake da wata mummunar zuciya da wata manufa ta cutar da al'umma Allah kada ka bashi nasara ya Allah ƴan mu da aka halakar aka kashe su ya Allah ka sa abi musu kadun su ya Allah ka sa abi musu kadun su ya Allah ka sa abi musu kadun su ya Allah kuma ka samu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin